shi za ki shi za ki ɗauka ki ɗora amma abin da biki gani ba a zo ana ce miki ai wacce ga mijinki can yana kaza ai mijinki dan iska ai mijinki yana neman mata kuma mijinki ya ajiye waya ki zo ki ɗauka wa mijinki waya ki zo ki ga abin da zai ɓata miki rai ba rayuwa ba ne wayan tunda Allah na tuba ma ai ba a ce ma maza ma su ai ba a ce namiji ya auren mace ɗaya ba ai mata hudu aka ce to amma duk da na san dai mijinki mijinki ne kina da ko kina da hurumin ɗaukar wayansa amma ko da kin ɗauka wayan mijinki in ma saurayin ki ne dan Allah dan Annabi duk inda kika san zai ki shiga zai bata miki rai to ki da ki shiga har kai ma kazalika namiji kar ka tsawwal tsawwala bai haƙuri hausan na hausa a hankali kar ku tsawwala bincike akan ku, kuma hakan kazalika mataye kar ku tsawwala bincike akan mazajen ku. ni faɗakarwar da zan muku kenan yau abin da zan iya dai ba ku shawara kenan don allah kuma mu so juna kuma mu daina kwana da wasu a mu, in mutum ya maka abu ka yafe mai in na yafewa ne in ba ni yafewa ba ne same shi ga gaya mai amma ba ka je bayan shi kana abin nan ba abin da zai zan faɗakar akan bidiyoyin yau na kenan abin da zan yi kenan masu kallo na gode barkanku yau na san yau juma'a ko a ji daɗin juma'a lafiya zindin